maraba zuwa sashen kishin kai sunan babinmu na yau matsala matakala kuma za ku ji labari ne akan wani mutum mai jakuna yana da jakuna da yawa amma sai dai daga cikinsu akwai jaki ɗaya da ya fi ƙauna wanda ya kasance mafi aiki tukuru da kuma jajircewa da kuma rashin gajiyawa wata rana sai aka yi rashin dace wannan jaki sai ya zame ya fada cikin wani kwari Me wannan jaki ya yi wata da duk wata dabara da ta zo tunaninsa domin ya ga ya ciro wannan jaki amma ya kasa ciro shi saboda haka ya zo na cikin jimami yana tunani sai zuciyarsa ta gaya masa cewa madadin na bar jakin na a cikin wannan kwari yunwa da kunci su kashe shi me zai hana kawai na binne shi da ransa ina ga haka zai fi masa sauki akan ya mutu da yunwa oyo ba haka ba oyo Allah wannan mutumi ya tashi ya dauce buri yana ɗibo ƙasa yana zubawa a kan wannan jaki domin ya binne shi amma sai da zarar ƙasar ta daki bayan jakin sai jakin ya girgije ta sai ta zuba a ƙasa sai kuma ya hau samanta da suka yi haka so ɗaya so biyu so uku sai abin ya ba wa wannan dattijo mamaki sai ya ce la abin mamaki kaga jaki da hikima ta gaskiya na ji daɗi sai kuwa ya ci gaba da ɗebo wannan ƙasa yana zubawa a bayan jaki jaki yana jijjige ta yana hawa samanta har sai da wannan kwari ya ciko ta yadda jaki ya samu ya tsalle ya fito sannan ya zaku da gefe wajen wasu ciyayi nan ya fara kaftarsu ba ƙauƙautawa Allah sarki dattijo ya kalli wannan jaki ya ce Allah sarki jaki Allah ya yi da rayuwarka a gaba ainihin yau ka koyar da ni wata hikima ta cewa wasu lokutan ga mai hikima matsaloli sukan zame matakalu zuwa sama gaskiya ne wannan maganar ta ɗan dattijo ga mai hikima matsala ba ta wuce abin da zai girgije daga jikinsa ba kana ya taka ta ya yi sama sabanin wasu waɗanda ado da kwalliya ma suke yi da matsala don wai a ji tausayinsu da ka zamo abin tausayi ai ina ga gwara ka zamo abin koyi saboda haka ka koyi girgije matsalarka ta zamo maka matattakala izuwa sama ƙarshen wannan babi na kishin kai kenan mai suna matsala matakala na gode